haba ai ni kawai ki ni kawai ki tafi gidanku ai kawai in abu yayi sauki sai ki dawo in an gama wannan sai at home din sai ki dawo ni na gaji da wannan bala'i na ki ai da me zan ji rana da zafi inuwa kuna ni ai kawai ki tafi gidanku dan Allah dan annabi ki zo ki hada ina ki ina ki gidanku dan Allah ai dan girman Allah ki wa iyayen ki zo ki ni wallahi kin fitine ni da babu zan je ayi ko ko da ana muku ta nema haba wannan bala'i da me ka ba kai na na wa na buste da gudu na kure maske a tuwon gudu Allah wallahi ni da ni ne ko shi shi tafi gidanku ni ki gidanku kawai da bala'in gari na ko da fala ni ko ki doki in kuma in ban miki gidan a ce tun da kika ci tun da kika ci kazar kazar amarci shikenan kuma ni kwanciya hankali haba ai salamu alaikum wa alaikum salam na gajiya lafiya lau da aiki ai na tuna ce ba a gaisuwa yanzu na fi miƙa hannu da gudu Allah malam eh dala ina zan samu abinci yunwa kake wallahi ni ka kone a garin nan na sauka mun yi zana irin wani mutumi ne a can me ya kashe shi kawai zazzabi ne kawai sai tari da wannan to ina jin ka dala ina ki samu sai abinci wani gangawa na gama yanzu na ga can eh. ana siyar da giya sai ka je sai ka dan hada da biredi kaga ai za ta kotar da kai <laughs> ina malami ina ce muke in ji kawo wankan gawa zan je ina na ina zan yi sallan gawa ka ce wa isha giya a to ina ina ina ina ruwan yunwa da giya ai ba dan ka bugu za ka sha ta ba in ma dan ka bugu za ka sha ta ga caji ga koshi inna lillahi kawai ka je ka sha giya saboda maganar giya ko mashin ba hawa mutum ma ya sha giya ya mara sai ba na an zuku dawo mashin giya Allah Allah ya tsare kanka ka ga hadda bishi bala'i ai ga an dafi ki bala'i shi mai cutar ma ya ka ai masoyinmu na faɗin duniya ka baki daya muna bada musu a lahira amma yauwa amma na annabi muhammad ya fi na wane mu ya Allah ya tabbata duk masoyan na duniya da ke faɗin duniya zai su subscribe channel ɗin nan da ake yayi mai suna Dr. Sambo likitan dariya. Suna channel ɗin kenan eh. yauwa. Za ku ganshi shi mu rubuta a jikin screen. Eh. Allah bayan kun subscribe channel ɗin nan. wai mai sa. <laughs> Eh kana wanke hannu Da za a ce ba a sa hannu ya taba wajen fuska. Eh. To dalla ku danna mai ƙararrawar sanarwa ta yadda duk wani shirye-shiryen shi kun yayi za ku same shi kai tsaye a wayoyinku. Dr. Sambo likitan dariya. Mun gode. sha kaga na watsar da ku kai da yaro madagol da ta dattin bayya ba kwa biyayya a yi haƙuri kai to amma tun da kai ka kawo kanka ka risina eh. ka je youtube zai yi albarka in allah da za a samu subscribers miliyan 29 a haka aka tsaya sannan kuma duk wata za ka ringa daukan naira biliyan 8 na ina nan tsamurarren yaro eh. usi madugu barawan kaji yana nan wallahi sata ya ci gaba abu ya ci gaba wallahi ina inan yara dan fari da wani dan mai gemu itaka eh duk suna nan wallahi inannin yara kenan wallahi ranka ne Allah ya albarka Allah ya albarka